min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd malam abdul majid al-ghawri yace ar-rabi'u wa thalathun majhulun abna lafazina 34 daga cikin jerengiyar lafuzan malaman hadisi wanda suke amfani da su wajen magana akan masu riwaya shine fadin su majhul awwalan abu na farko karkashin wannan gaba al-muradu bihi inda al-imami abi hatim razi al-imamu abu hatim razi idan ya faɗi majhul ne yake nufi ma'ana a cikin maganganun da ɗansa kenan yake hakaitowa daga gare shi a cikin littafin aljarhu wat ko kuma wasu ɗaliban daban wanda ba shi qala abu hatim fi rajulin idza qala abu hatim innahu majhulun yuridu bihi jahalatal wasfi galiban duna jahalatal duna a mafi yawan lokuta idan abu hatimin razi rahimahullah ya ce ma wani mai riwaya innahu majhulun ba a san shi ba ya ce mafi yawan lokuta yana nufin ne jahalatal wasfi wato rashin sanin halayensa dalla-dalla duna jahalatul aini ba wai ba a san shi ba gaba ɗaya kaga kenan shi itlaqin lafazin majhuli a wurinsa yana daukan wani istilahi khas wanda ya dan saba kadan da istilahi gama gari don aka itlaqin lafazin majhuli ana nufin majhulul ayn to amma shi a wurin shi ba majhulul ayn yake nufi ba majhulul hal yake nufi a mafiyan lokuta wal hafiz adh-dhahabi naqala anhu dhalika fil mizani kathira al-imam adh-dhahabi a cikin mizanul i'tidal ya cirato wannan magana da yawa da yawa daga ainihin malam abu hatimin razi kama kala fi tarjamati aban bin hati a tun farko-farkon littafin ah, mizanu la itidal a tarjama ta farko-farko na jin wannan tarjama ce ta hudu ma ko ta biyar gaba da littafin ma'ana anan al-imamu zahabi ya bayyana cewa wa alam anna kullu man aqulu fihi majhul yace ka sani ya kai mai karatu duk in ka ji na ce wani majhuli ne haka itlaqan wala usniduhu ila qa'ili ba cewa na yi wane ya ce majhuli ba ne kawai na ce majhulun fa ina zalika min eh, huwa wa a zalika huwa duk inda kaji zabi a cikin da ita ya ce majhul ba tare da danganta magana zuwa ga wani ba to yana nufin magana ce ta ibuna abi hatim ta abu hatu ar-razi wa qala sakhawi fi fath al ah, sakhawi ya fada a cikin sharhin alfiya yace ala anna qawla abi hatim fi ar-rajuli innahu majhulun la yuridu bihi annahu lam yarwi anhu siwa wahid yace ya kamata ka sani cewa idan abu hatimin yace wana majhuli ne baya nufin asalin ma'anar kalmar majhuli wacce ke bayuwa zuwa ga mutumin da ba shi da ɗalibi sai guda ɗaya gal aka taɓa jin sunan shi a bakinsa kuma wannan ɗalibin bai faɗi halinsa ba ko kuma bai ma kai matsayin ya faɗa halin ba baya daga cikin a'immatu jarhi wa ta'dil ta yadda da ya faɗa ba za a karba ba wannan shine majhuli inda itlaq a mustalah ab amma mustalah khas na Abu Hatim ar-Razi shi ba haka yake nufi ba bi dalili annahu qala fi Dawud bin Yazid al-Thaqafi da yazo magana akan Dawud bin Yazid al-Thaqafi sai ya ce innahu majhul haka ya faɗa ma annahu qadrawa anhu jama'atu tare da yake fa wannan Dawud ibn Yazid as-Saqafi yana da dalibai da yawa walihaza qala adh-Dhahabi aqibahu dan haka Dhahabi ya fada a kasan wancan zancen yace hadha al-qawlu yuwaddihu laka anna ar-rajula qad yakunu majhulan inda Abi Hatim walau rawa anhu jama'atun thiqat yace wannan yana nuna maka cewa Abu Hatim yana iya sannafa mutum a matsayin majhuli koda kuwa an samu tarin mazaje amintattu sun yi riwaya daga gare shi ya'ani annahu majhulul hal in ya faɗa haka yana nufin majhulul hal sai dai wannan magana ba ta cikin littafin mizanu la itidal na imam az-zahabi ko ni na bibiya ban gani ba gaskiya kamar yadda shi mai taliki ya faɗa anan cewa mai littafin ar-raf wa takmil ya ce lam ajid qawl az-zahabi hadha zahabi hadha fil mizani fi tarjamati da ibn yazid al-thaqafi wallahu a'lam tayu a wani wajen daban ya faɗa ba anan ba wallahu ta'ala a'lam malam yace wa waqala al-allamatu Zufar Ahmad al-Uthmani at wani babban malami mutumin kasar India malami ne masanin hadisi da fiqh yana da rubuce-rubuce da waƙoƙi da da akwai tafi ma qawaidu fi ulumul hadith littafi ne na mustalahul hadith shahararren littafi ne malami ne ya rasu a 1974 ya rasu kamar shekara 43 kenan ko da hudu Allah ya gafarta mishi mutumin kasar India ne yana da tarjamar littafin a wa tarhib zuwa yaren urdu yaren mutanen Pakistan din nan da Indiyawa yaren urdu ya taɓa fasara littafin targhib wa tarhib na mundiri zuwa wannan yaren shine anan ya faɗa cewa waka za jahala abu hatimin qauman ruwa ti kad arafa arafahum ghayruhu wa ku ah, an samu abu hatim ya jahalantar da mazaje da dama daga cikin masu riwaya waɗanda wasu shi su kuma sun san su sun amince da su fal amanu murtafa'un min jarhihi ahadan bil jahli dan haka ana ɗauke ainihin wato a amintuwa da zancen Abu Hatimin Razi duk sanda ya siffanta wani mutum da cewa majhuli ne to sai an tantance mai yake nufi malam yuwafiquhu ala zalika ghayruhu min an-nuqat musamman ya zama na shi kaɗai ya ta da wannan kalmar sai a fara tunanin ko irin wannan ma'anar ce wadda ba ta bayuwa ga asalin jahala malam ya ce ah, wa qad arafta anna adh-dhahabiyya fil mizani tabi'un li abi hatim fil hukm bil jahl ghaliban falyantabih man yutali al mizan lidhalika kuma kaji cewa al-imam yana bin ra'ayin abu hatim ar-razi wajen itlaqin lafazin majuhuli. ga mazajen da ke cikin mizanul i'tidal da haka mai karanta mizanul i'tidal ya zama a fadake duk sanda ya yi talaqin majhuli to tana buƙatan ta tabbu'i magana kar ka hukunta kawai cewa wannan majhuli ne karkashin haka karanta isnadin da yake ciki shi za kamar yadda muke faɗa kullum aikin malaman hadisi jama'a aiki ne mai ke buƙatar natsuwa bai san gaggawa yadda ka san aikin likita ne a ɗakin tiyata Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa قال السيوطي في في تدريب الراوي سيوطي يجي جهل jama'atu min الحفاظ قوما من min لعدم علمهم li adami an samu wasu da dama daga cikin malamai sun siffanta wasu daga cikin masu riwaya da cewa majhulai ne saboda ba su san su ba wa hum qaumun ma'rufuna bil adalati inda ghairi kuma sai zama bayan bincike yayi tsanani sai a gane cewa waɗannan da aka ce majhulai ne ashe mutane ne sanannu masu riwaya da iliminsu an san su wa hum qaumun ma'rufuna bil adalati an san su da adilancin su inda ghairihim a gurin waɗansu waɗanda ba waɗancan malaman ba wa ana asrudu ma fi sahihayn min zalika malam ya yace bari in kawo muku misalai daga cikin bukhari da muslim na mazaje waɗanda suke suna cikin rijalul bukhari da muslim amma wasu malamai daga cikin malaman hadisi ba su san su ba kuma suka yi talakin lafazin majhuli a kansu kaga hadarin da kaga wannan maganar? kawai ka fara celebrating cewa ai ka gano sai ka bincika na daya Ahmad ibn Asim al balhi wannan malami jahalahu Abu Hatim huwa thaqahu ibn Hibbana wa qala rawa anhu ahlu baladi ibn Hibbana ya amince shi ah, Abu Hatim ya ya jahalantar da shi to kaga nan yanzu an samu maganganu wanda suke ala tarafaina fidin Abu Hatim yana da gaggawar cewa majhuli Ibn hibbana kuma na da gaggawar amincewa da mazaje to sai ya zama na sun raba kafa anan to da kana buƙatan wata ƙarina wacce za ta taimake ka akan wanne ne a cikinsu ya dace da janibu sawa da ka dole sai ka nemi hadisan wannan malami da tarihinsa da sanin suwaye abokan karatunsa suwa ne ɗalibansa da kuma shin hadisan shi suna muwafaka da fikat ko ba sa muwafaka musamman ma kuma saboda wannan maganar a nan cewa bukhari ya ruwaito riwayarsa to bukhari ya ruwaito ne ainihin wato ta'alika da kuma a cikin adabul mufrad wannan malamin ba naman tabiyar su ja shekara 227 a cikin kwanaki goma farkon zulhijja ana saura 'yan kwanaki ba su wuce uku ba zuwa ga sallah kamar yadda shi kanshi bukhari din ya bayyana a cikin littafin a tarihul kabir nashi cewa da ibn hibban ya kawai rawa anhu ahlu baladi bai nuni zuwa ga ibn hibban ya san shi kyakkyawar sani ko mun gani to amma riwayar da bukhari yayi masa duk da ta zo mu'allakan to tana ƙara janibin sawabi cewa an san shi musamman kuma saboda bukharin ya masa tarjama a cikin atarihul kabir ko bai ambaci wani aibi game da shi ba domin shi ma bukhari a cikin atarihul kabir idan ya ambaci mutum kawai cewa na dan wani mutumin gari kaza yayi riwaya daga wani daga wani ya mutu shekara kaza bai faɗi wani aibi a gare shi ba alama ne akan ya san shi da sutura bai san wani aibi a kansa ba to da haka wannan shine zai goyi bayan a ce to ya fi karkata zuwa ga akalla a ce saduqun ne yuhtajbi irin wannan shine abin da zahabi ke faɗa in kun tuna mun ta magana akai cewa hadisi hasan bai da ta'arifi ɗaya lafiyayi sai an yi kanikanci ko mun gani misali na biyu ce Ibrahim ibn Abdurrahman al-Makhzumi shine Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Rabi'at al-Makhzumi wani ba Quraishi jahalahu ibn Qattan ibn Qattan al-Fasi mai littafin Bayanul Wahmi wal Iham ah, al-Waqi'ani al-Waqi'aini fi Kitabin ahkam na abdul al ishbili go to shi ma yana da saurin yana da shi ma yana da wannan gaunin da yazo kawai yace bai san shi ba wa arafahu ghayru wasun su kuma sun san shi wa wasaqahu ibnu hibbana ibnu hibbana yace amuntacce bayan ibnu qattan akwai hibatullahi lalaka shi ma yace wannan malami ne majhuli amma wannan malamin shi ma yana da hadisai a cikin bukhari yana da mutaba'a da bukhari ya ruwaito masa ka kaga shi ma ba za ka yarfar da shi kai tsaye ba sai kuma usamatu bin hafsin al-madini usama ibn hafsin al-madini jahalahu abul qasim al-lalakai shi ma lalakai yace bai san shi ba wa qala az-zahabi zahabi yace laysa bi majhulin rawa anhu arba'a zahabi yace ba majhuli bane akwai mutum hudu suka riwaya daga gare shi sannan bukhari ya fita da riwayar sa mutaba'a wanda ya kawo masa mutaba'a daga ainihin wato abu khalid al-ahmar da ainihin muhammad al-tufawi su uku ya gwama su dukkaninsu ya fita da riwayar su daga hisham dan urwa daga baban shi daga aisha game da hadithin nan na tambayar da aka manzo Allah sallallahu alaihi cewa mutane suna zuwa mana da nama daga wasu kasashe an riga an yanka ba mu san yankan waye ba hadisi na a cikin bukhari kitabul at'ima kuma gani to wannan riwaya bukhari ya mai tana jin akalla wuri uku duka zaka tara da ya kawo sai ce tabahu abu khalid al-ahmar wa tufawi zaka su uku ya gwama suka samu karfin fitar da hadisin to wannan mutaba ta bukhari na nuni zuwa ga karkata zuwa ga nagartarsa fiye da fada da shi gaba daya sannan kuma kamar yadda muka sha faɗa ƙarancin riwayar mutum a cikin bukhari ita kanta wata alama ce a kan bukhari bai natsu da shi gaba ɗaya bane ya sai kawo ƙwaya ɗaya gyal ƙwaya ɗayan ma mutaba'a ko kuma ƙwaya ɗayan ma mawqufiya ko ƙwaya ɗayan ma riwaya bil ma'ana ko kuma riwaya a cikin masiwa usuluddin shine aƙida da ibada sai kawo a tafsiri ko a adab ko a tarihi ko a hadisul bani isra'ila ko akhbarul anbiya'i ko malahim ko fitan wanda dai ko da an samu wata matsala to bai taba asalin addini ba Imam bukhari kenan eh, eh, eh, eh rawasi malam ya ci gaba da cewa wa abu wa asbatu abul yasa'i haka al asbat ibnu abdullahi al basri abul yasa' jahalahu abu hatim duk wani magana sana a cikin tafin ibnu abi hatim al-razi wa arafahu al-bukhari bukhari ya yi tarjama sa ta ibnu khabir yake cewa sami'a shu'ba ya ji riwaya daga shu'ba to yanzu wannan shi ma yana da riwaya a cikin bukhari maqruna wanda ta zo ainihin bukhari ya gwama shi da malamin sa muslim bin ibrahim at-tabuzaki ya gwama yayi riwaya daga gare shi akan hadisin nan da ke cewa manzala sallama ya yi murahana ya yi jinginar wasu kayansa a gun wani bayahudi ya anshi kayan abinci wanda ba biya ba annabi ya rasu wannan riwaya ka je karuwa ka ga riwaya ce daga muslim bin ibrahima at sai kuma aka gwama muslim da wannan malam shi muslim fika ne no shaki amma shi wannan sai da aka gwama shi da wani kaga shi ma ba majhuli ne kenan mutlaki sai kuma bayan binu amr jahalahu abu hatim wa wasaqahu ibn al-madini abu hatim yace bai san shi ba amma ibn al-madini ya amince da shi wa ibn hibbana da ibn hibbana wa ibn adiy al-jurjani kenan warawa anhu al-bukhari wa abu zur'a sannan bukhari da abu zur'a sun riwaya daga gare shi ya rasu da shekara 222 kaga abu zur'a kuma na daga cikin sharadin sa baya riwaya a gun wanda bai da shi ba baya ruwaito riwayar mutumin da bai amince da shi ba da haka Abu Zur'a da Abu Dawuda da imamun nasai duka suna cikin masu waɗannan al'adun da maliku bin Anas sai dai kowannen su laysa ala italaqiha magana ce amma wadda in an zo za a tantance ta akwai istisna'at wannan mutumin yana da riwaya guda uku a cikin Bukhari shine eh, bayan bin Amr bayan Bukhari al imamu ainihin wato Muslim shi ma ya fitar da hadisinsa amin nan na imamun da sayi amin to wannan hadisan shi guda uku akwai guda biyu riwaya daga aisha radiyallahu anha riwaya ta farko wata zo akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ra'aituhu fi shay'in ashaddu ta'ahudan min rak'atil fajr wannan zaga riwaya ce daga malam bayan ibn amr shine malamin bukhari a cikin riwaya akwai riwaya akan laula anna qaumaki hadithu ahadin bil islam magana gyara ka'aba da sa mata ƙofa da canza foundation ta zuwa na Ibrahim alayhi salam wanda Bukhari ya rawaito wannan riwaya Muslim ma ya fada ta wata hanya daga ainihin abdullahi dan Zubair na fata muna ganewa akwai riwaya ta uku daga abdullahi dan Abbas a kan cewa dujal idan ya zo ƙarshen duniya za a ga kafin. fa'un ra'un rubuce a goshinsa a cikin kitabul fitan wannan su ne riwayoyin shi guda uku kacal a cikin sauri bukari kuma bukhari ne ya riwaya kai tsaye daga gare shi kaga nuni zuwa ga ba majhuli bane sannan nuni zuwa ga cewa abu zur'a da yayi riwaya daga gare shi karin karfafuwar nan sai a ce to kaga dama ba ibnu abi ba ne kadai ga ali ibn madini ga ibnu adi al-jurjani sannan ga bukhari ga abu zur'a kaga thiqat athbat malamai hufazu akalla guda biyar sun hadu akan karkata zuwa ga nagartarsa dole wannan za su rinjayi Abu Hatim bin razi sannan sai al-Husayn bin al-Hasan bin Yasa shi ma jahalahu Abu Hatim wa wathaqahu Ahmad wa ghayru ya da riwaya cikin Bukhari da Muslim da Sunan Nasa'i ya rasu jara shekara 188 sai kuma al-Hakam bin Abdullahi al-Basri jahalahu abu hatimin wa wathaqahu dhuhli abu hatim yace bai san shi ba amma dhuhli ya amince da shi rawa anhu wa rawa anhu arba'u thiqatin akwai amintattu guda hudu da suke da riwaya daga gare shi sai kuma abbas al-qantiri abbas bin husayn al-qantiri malam yace jahalahu abu hatim wa wathaqahu ahmadu wa ibnuhu al-imam ahmad da dan shi abdullahi sun amince da shi yana da riwaya a cikin bukhari ya rasu da shekara 240 wannan shi ma amintacce wa muhammad bin al-hasan al-marwazi jahalahu abu hatimin wa wathaqahu ibn hibban duk waɗannan kalmomin yana kwaso mana ne daga maganganun da wasu malamai suka yi su su ainihin wato siyutsi da makamantansu a baya wannan shi ma duka ga dai ire-iren su sai mala yace tambihu faɗakarwa. wa qad yujahilu abu hatimin rawi li bu'di baladihi an wani lokaci abu hatim yakan ce malami wani majhuli ne saboda nisan gari tsakankaninsu bai san shi ba sani na hakika wa adami ma'arifatihi bihi aidan bai san shi faqad a fi tartibil madarik lil qadi iyad littafin tartibul madarik na tarihin malikawa dinnan na alqadi iyad ibn musa al-yahsubi rahimahullah fi tarjamati abdullahi bin ghanim al ma'ana abdullahi bin umar bin ghanim al-ifriqi wani alƙali ne alƙadi al-ifriqi yace qala abu sa'id bin yunus kana ahad thiqatil athbati ɗaya ne daga cikin amintattu tabbatattu walam arifu abu hatimin li bu'd qutrihi wa qala majhul ce amma abu Hatimin bai san shi ba saboda nisan garin su tsakanin shi da shi da aka yace majhuli waɗannan didai kamar da muka ambata jama'a suna ƙara nuni zuwa ga na farko wato yadda malaman hadisi suke da taka tsantsan wajen tantance maganganunsu kuma buƙata ta dole akan duk wanda zai mu'amalanci harkar nan ta malaman hadisi to ya ba a sunnu a hankali Ba ka magana akan abin da baka sani ba dama wannan ya saba wa manhajin ilimi kwata-kwata duk yadda abu ya kai ga yaduwa da shahararsa ana tayayi kowa na da ta cewa a kansa ka saba wa kanka da cewa in baka san shi ba karkai magana za ku zaman lafiya ka saba wa kanka da wannan dan a wannan zamanin akwai abubuwan da zaka ji su sun yi tambari kowa na ta faɗa da zaran mutum ka turke shi menene asalin abin da ke karkashin mas'alar bai sani ba amma kuma yana ta cewa akai alal misali yanzu jama'a a wannan makon kasan Najeriya kusan duk mako akwai wani issue da ta zama ita ce trending issue Najeriya kenan da aka din tun wani fira da BBC dama BBC ai kowa san su makaryata ne masu tadlisanci da suka yi magana akan wani wata sabuwar cibiyar ilimi da za a gina a kasar Madina cewa za a gina cibiya ta hidimar hadisi sai suka je suka dauko wani malami dan bid'a ya zo ya ta'aliki cewa dama ai Saudiya kasar yayi yan ta'adda ne zaka yanzu kuma Trump ya sa musu ido cewa dole su dena shine za su kafa wata cibiya da ta rage yawan hadisai ka duba ka ƙarya fa wa zai iya wannan aikin a duniya ta da hal jahabida babu wanda zai iya wannan gangancin ah, shi kenan sai duniyar gizo ta ɗauka, kowa man habba wa dabba yana ta faɗan abin da ya ga dama hatta masu kokarin goyon baya amma akan jahilci suke magana shine magana na farko tukun na basu san Wa ya karanta al-marsumul malaki da suke cewa wato royal decree da aka bayar na kafa cibiyar dokar da aka bayar ta sarkin makaɗin ai idan sarki ne ba da doka ko shugaban kasa ba ana rubuta abin nan ba ne, eh, abin nan wato instruction da za a ba wanda za su yi aiki. yaushe aka yi sanin ɗin wannan dokar ya aka aka kai ga wannan dokar me ke cikinta na ahadaf na statu tukun na cibiyar matsayinta da kuma structure ɗinta administrative da academic da irin ayyukan da za ta yi babu wanda ya san wannan amma mutane sa ta surutu menene capacity ɗinta cin jami'a ce cibiyar bincike ne wani institute ne ƙarƙashin wata jami'a sa'annan su ne ne za su riƙe cibiyar waɗanda irin malamai ne da fellows research fellows da za su yi aikin duk ba mutane ba su san wannan ba amma sa ta surutu a kai wani haye da ce wai bai gana ya rubutu akai bace to ani ban san komai akai bane dan me zai yi rubutu akai wani haka yin biyo ne in gosu malam ana ta magana akan wannan magana baka ce komai ba bace to ani ban san komai bane akai ba na magana akan abin da ban sani ba yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya iya bakin sa ranar muka fere wani dan jarida haka ya matsa mana wata tambaya na ce ban sani ba ya sake cewa to malam ba za ka ce komai akai na ce ban san komai akai ba so suke sai sun dole sai sun washe wawushe kafaka ka faɗi ka yi ai eh, me aka ce maluku ya ce ilimi shine ƙur'ani muhukami sunna tabbatacciya ya ce wala la'adari da kuma ban sani ba shine cikon abu na uku a cikin ilimi ƙur'anun <laughs> muhkamun wa sunnatun thabita wala la'adari ko maluku ku dai wani daga cikin salaf na manta waye faɗi wannan magana so abin da yake cewa anan shine jama'a sai aka damalmala magana gaba ɗaya har ta zama wai abin aibatawa da abin cece kuce kuma abin da zai baka mamaki mukaddara da gaske saudiya tana yaye yan ta'adda mukaddara sai yin ta ce to ta fasa yaye su kana so ma ta gyara laifin da ta yi to me kuskure tsakani da Allah amma haka ne kaddara cewa saudiya suna yaye yan ta'adda sai kuma yanzu suka ga to abin da suke yi ba daidai bane bari su gyara sai kuma ya zama kuskure in ma da gaske ne an kirkiri cibiyar wai don ta maganin ta'addanci sannan 'yan ta'addan nan ba fa ma da karatu suke aiki wanda yake aiki karatu ba zai ta'addanci a duk inda yake kamar tun da kansu irin Usama bin Laden har zuwa waɗannan namu locals ba fa da karatu suke aiki irin wanda yake wani dalla dalla dinnan ba da tasir eh, fassara suke aiki kowa ya ji shekau a nan yana cewa gwamnatin Saudiya gwamnatin ta ce ba a ji wannan shekau na faɗa ba Usama bin Laden yana adawa da gwamnatin Saudiya kuma yanzu an ce wasu ne gwamnatin tabbiyar 'yan ta'adda kaga zalunci a cikin maganganu jama'a to abin da nake cewa musamman mu da muke cewa mu ahlus sunna ne ko 'yan makaranta ne mun fi kowa buƙatar izuwa mu yi taka tsantsan na tabbatar shi wannan malamin da yawa na manganin dole yayi nadama saboda irin rubdugu da aka mai dama kuma magani irin suke da irin su wannan na Kaduna duk wani da ya magana jahilci ko a bar shi da wawaye su maganin shi ni bana goyon bayan malamai na gaskiya su sa baki a kai wannan abu bana goyon bayan a ce da ta Sani ko eh, irin eh, abin nan dr birnin kudu da ire-iren su wasu yi ma dr ahmad gumi raddi a banmu da shi kawai mu ne yan uwan shi yan dagaji ko mun shi shi wallahi tallahi duk wautar da ya kawai amma mashi da irinta saboda idan aka idan aka bar waɗannan malaman suka sa baki a cikin abin da yake to ya ɗaukaka kuma abin da yake nema ke amma wani wanda ba a san kowaye ba kawai a ya mutsu-mutsu da shi ‘yan yara ‘yan shekara 19 ashirin zuwa 35 sun hana shi bacci sai yana yi yana firgita in kuka lura duk abin da ya faɗa mutane za su zo su ta ce ku ce akwai a kai to sai ka ji yana so ya kwana alamar to ya abin ya dake shi kenan kuma ya san ba gaske yake faɗa ba almuhim akwai bukatar in za ka shiga harkar malama hadisi ka natsa a cikinta kafin ka dinga yin magana don karkace kana magana ana ganin ka a ɗage allah ya tsare sanata arba'in wa tis'ina wa mi'a al-imamu al-dhahabi shaykhul mu'arrikhin wal muhaddithin rahimahullahu yace shekara ta 194 bayan hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fiha wa sabaru ala malikihim mikha'il faharaba wata rahaba. a wannan shekara rumawa suka ainihin aukawa sarkin su dinnan michael uh, da muka ji bayani a shi a baya ko sirikin wancan a nikfor eh, suka auka masa za su kashe shi sai ya gudu sai kuma ya zama abin nan ya zama born again wata rahaba ya koma coci kawai yana ta bauta ya bar shugabancin wa kama ba'aduhu leon alqaid sai kuma leon wanda kwamanda ne babba za a zo a ji labarin shi a gaba kaɗan wani jarumin kwamanda nasu eh, ya zama shine shugaba wa fiha mabda'ul fitnati bainal amini wal ma'mum wannan shekara ta 194 bayan hijira ita ce farkon shekarar rigima tsakanin waɗannan shaƙiƙai guda biyu ƴaƴan Harunan Rashid waɗanda ya basu a baya mun ji cewa a baran wannan shekarar ya rasu bayan da ya rasu aka yi a ga Amin wanda shine Elda sannan kuma dama shi Haruna Rashid ya bar wilayatul ahad ne ga su uku na farkon su Amin na su ma'amun to amma da ya tashi sai ya ce to ma'amun ya bar bagadaza tun shi yana raye ya kuma khurasan ya mallake ta mulki na autonomy tana cin gashin kanta ko gani irin kama abin da yake yanzu a tarayyar UK Ingila da Ireland da eh, da Wales da Mason ɗin da suke neman sai an Scotland ko kowane suna da autonomy kamar catalonia a spain kamar irin abin da ake ta raji cewa yanzu a ba wasu yankuna a nan kasashen akwai irin wannan to autonomy wato ƙasa ce a cikin ƙasa sai aka ba shi wannan autonomy din ya mallake ta to da amin ya hau sai aka dinga ziga shi ok akwai ƙasim shi ne na ukunsu cewa idan amin ya mutu sai ma'amun idan ma'amun ya mutu sai alƙasim idan kun tuna jama'a tun a daular banu umayya mun ta jin irin wannan take-taken na kokarin kowa idan aka ba shi wulayatul ahad shi da kaninsa zai kokari ya tumbuke kanin ya sa ɗansa ko ya sa 'ya'yan shi guda biyu shi ma ɗan na farko in ya hau sai ya cire nashi kanin ya sa nashi ɗan <laughs> wannan ya ta kawo rigingimu da aka wannan rigima ana ce mata malaman tarihi suna kiyata da suna alharbul ahaliya al-abbasiyya al-kubra great abbasid civil war yaƙi na cikin gida da aka yi wanda ya jawo sanadiyar karyewar ƙashin gwiwa da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin mulkin daular banin abbas za mu zo mu ji daga nan ne aka fara samu kowa na ɓangarewa ya fita daga cikin hayyazin mulkin daular musulunci ta banin abbas an tai da gingimu da suka biyo baya daga nan za zaka fara jin bayanai a kansu kuma duk akan mene akan shugabanci to sai aka dinga ziga amin akan cewa ya kokari ya cire ma'amun ya sa ɗayan shi a lokacin shekarar sabiyar shine ainihin Musa bin amin a lokacin da ake wannan magana yaron shekarar shida kamar ce yaro ɗan noziri tu kenan wai ya cire ƙanin shi wanda ya girma da shekara biyu kai ko uku ya saka ɗan shi ɗan shekara biyar ta fuskar yadda suna sa ran ya daɗe yana mulki kafin na hadan ya girma kenan ko ko kuma dai koda ya mutu dai dan da shine halifa wannan zigar ta shige shi har ya aka waye gari kawai ya ba da shi ma marsum malaki cewa ya cira ma'amun daga walayatul ahad kuma ya sa ɗan shi Musa da shaidar ga sunan ahalul halli wal aqad daga cikin malamai da alƙalai da sauran ministoci su wajen talatin duka suka sa hannu akan wannan a presidential degree din shi kuma wancan da ya ji labari daga can kwarasana ya ce ina ba ta sabuwa bindiga wuta ya turo sojoji wanda suka zo suka yi ma bagadaza ƙawanya shekara guda bagadaza under siege ƙarƙashin jagoranci wani babban kwamanda mai suna ƙwahir binul hassan kenan ko eh, binul hussain da kuma harthama mun yi magana akan harthama a baya waɗannan kwamandoji suka zo suka kewaye bagadaza suka hana shiga suka hana fita shekara guda ana negotiation ana kaiwa ana kawo ana kaifa juna farmaki da daidai, ana ta kulle-kulle karke dai har al'amari ya kai ga an ci nasara akan amin aka kashe shi ma gaba ɗaya ma'amun ya zama shine sabon halifa ya ci gaba da mulki daga can khurasan wajen shekara biyar yana mulki daga khurasan kafin ya ƙaura ya dawo bagadas da al'amura suka nemi su rikici wanda wannan shi ya jawo din rigingimu da suka biyu ba to rigimar ta fara bulla ne a wannan lokaci gashi yace wa kanar rashidu abuhuma qad aqada bil ahdi lil amin thumma min ba'dihi al ma'mun ya kasance shi baban su haruna rashid kun ga shi ma ai wan shi ya so ya cire shi ko shine abin nan hadi hadi ya kokarin cire Harunar rashid Allah yayi da raban shi hadin ya mutu ya zo ya hau shi ma da ya zo kuma sai ya saka yayan shi guda biyu wato kowa dai soyayya ce tsakanin ɗa da uba sai bayan uban ya mutu ta zama yanzu tsakanin wa da ƙai sai shi ma wani ya ga aina da ɗa wanda ɗan kuma ya fi soyayya gare shi fiye da ƙaninsa irin wannan shi ne ta maimaituwa sai ce ma min ba'adi lil ma'amuni sai kuma bayan shi ma'amun wa kanal ma'amunu ala imrati khurasana ma'amun yana mulkin khurasan fashar al'aminu fil amali ala kharki akhihi li yuqaddima waladahu ibna khamsi sini sai ya nufin ya dauki program na dabara irin ta 'yan siyasa yana ta campaign yadda zai cire ma'amun ya saka ɗan shi Musa ibn al-Amin ɗan shekara biyar wa akhadha yuhudil amwala lil uwadi ya soma baiwa komandoji kyaututtuka irin da kasan siyasa suna yi aka dindu wani da aka san is influential abin nan eh, strategically ko military wise sai a siye shi malami ne dan siyasa ne tsohon soja ne wani mai fada a jini sarkin gargajiya ne ba ka ake yi ba a dinga raba jakunkunan kudi gana mazgo ta dinga yawo ko ina ko a dinga odoji da kudaden al'umma dan dai kawai a siye tunanin waɗanda za su sanya talakawa su goyi baya ya dinga irin wannan abu da ya ƙumu ma'ahu fi zalika don su tsaya tare da shi wani nasahu ulur ra'ayi falam yar'au an samu masu hangen nesa malaman kirki dattawa da sauransu suka mai nasiha cewa wannan abin ba zai haifa mana ɗa mai ido ba falam yar'au san bai ja da baya ba ir'awa shine mutum ya ɗan yi jinkiri ko ya ja da baya wajen aikata wani abu hatta alal amru ila an kutila bai ja da baya ba sai da karken al'amari dai shi da kanshi ya zama victim ran shi ya tafi a sanadiyar wannan abu Dan ya zo zai gudu ne ma har ya shiga cikin mina cikin uh, port ya hau jirgin ruwa suka tara da shi suka kama shi ba su kai shi gun dan uwan nashi ba sai dai kan shi kawai suka kai a lokacin shine harifan musulunci suka yanka shi suka datse kan shi suka saka akwati aka ɗauke shi a guje tafiyar kwana biyar ce a lokacin aka kai shi Khurasan gun dan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya yonga brother din shi shi za a kan mulki zama ba abin da mutane ba za su yi kaga wannan wa da kani in kun tana bayan mun yi wannan magana da ya kashe uba uba ya kashe mata mata ta kashe miji miji ya kashe mata duk aka mulki duk wannan na iya yiwa ballantana kuma ran bare wanda shi ba ma baya cikin hisabi ma yes in har irin waɗannan makusantan za a kashe su saboda sarauta to fal ashal wal aula a kashe bayi saboda sarauta Allah ya tsare وفي آخرها توفي الإمام أبو عمر حفص بن غياس ابن طلق النخعي قادر كوفة أكرشان wannan shekara aka samu rasuwan wani babban malami mai suna Abu Umar Hafs ibn Ghiyas ibn Talq an-Nakhai qadir Kufa alqalin kasar Kufa wa da yayi alƙalanci a Baghdad daga baya aka canza mashi wurin aiki ya koma rawa Kufa rawaanil a'mashi wa tabaqatihi wa asha 75 sana ya rayu shekara biyar yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita sha Allah idan muka je can gaba inda wajen rasoshi amin din ma ƙara bayani akan waccan uh, fitina kamar yadda ya saba zai kawo mana sai mu sake tattauna ta qala sajjada kana yuqalu khutimal qaba'u bi hafsi bin ghiyas qala yahya al-qattan hafsun awsaqu ashabil a'mash yace hafsu yafi kowa daga cikin daliban a'mash aminci yace wa qala kana eh, yuqalu ana cewa khutimal qaba'u bi hafs ibn ghiyas hafs dan ghiyas shine karshen alqalai na kwarai wa qala ibn ma'in jami'u ma haddatha bihi hafs bil kufa wa bagdad eh, fa min hibzi gaba ɗaya abinda hafsu ya karantar na ainihin wato hadisi a kasar bagdad da kufa to da kai yake ba da shi qala hafsun hafsu yace wallahi ma wallitul qaba'a hatta humil humilat liyal maita haka yazo ko humilat to wannan kuskure ne bugun inji ne kuskure hatta halat ne babu wannan mimun din sai dan zai zama da fataha kuma hatta halat liyal maita an nemi da ya alƙalanci yaƙi yaƙi yaƙi daga baya da talauci ya gigare shi shine ya karba shine yake bayani anan cewa sai da ya kai ga talauci ya kai shi ittirari na halasta cin mushi ba matsayi ba matafi ba kuma ba amma saboda abin yunwa da talauci sai da ya kai ga halasta cin mushi ga kansa saboda talauci sannan ya ga to yanzu fa gare ya karba yakin alƙalancin nan ittikhadu akhaffi dararaini kuma Allah ya taimake shi ko da ya karba kamar da Imam Zahabi ya ba da labari wa mata yauma mata wa na lahu dirham ya mutu bai bar ko da karfan fana ba yace bal taraka ya abin da ya bari shine eh, tis'ami'ati dirhaman daina. ya bar kama a ce bashin dubu ɗari tara misali ko miliyan 90 wasu kuɗi dai maɗuɗu masu yawa na bashi su ya bari bai bar komai ba da sunan wai ya tara a ce justice ya mutu kuma on seat amma addu'a ba shi da komai jama'a Hasima ma wani maɗuɗin bashi da baƙin talauci da ya bari Allah gafarta mishi wa ha suwaid bin abdul aziz al-dimashqi qadi ba'al bak mai suna suwaid bin abdul aziz al-dimashqi qara ala yahya azzimari الزماري وروى عن ابي makki المكي والكبار عاش بدءا و80 سنه ضعفوه wannan mai rauni ne Wafiha a cikinta kuma Abdul bin Abdulmajid wannan jikan sahabi ne jikan Alhakamu hakam ibn sunan shi kenan abdulwahab Wahhab ibn Abdul ibn Salti bin Abdullahi bin al bin al'as dangin Banu Umayya ne al-Thaqafi ah, muhaddith al-Basra babban malamin hadisi na kasar Basra yana da riwaya cikin dukkanin kutubus sita ah, al-Imam adh-Dhahabi ya bada labari daga al-khatib al cewa taghayyara bi akhratin ya canza da karki amma sai ya ce walakin la yadurruhu zalika li'annahu lam yuhaddith ba'd saboda bayan ya samu tagayyuri din bai ci gaba da karantawa ba ya daina karantawa ya rita da karantawa dan haka hadisan shi duka kyawawa ne tabbatattu rawan an ayyuba as-sakhtiyani wa malik bin dinari wa tabaqatihima yana da riwaya daga waɗannan manya-manyan malamai su ayyubu bin abi tamima as-sakhtiyani su maliku ibn dinarin da ire-iren su fallasu fallasu ya ce kanat ghallatuhu fi sanati 40 alfan yunfiquha kullaha fi ashabil hadith ya kasance ribar da yake samu ghalla shine kayan noma abin harvest din da yake manomi ne yana da gonar dabino babba idan ya gama sai da kayan amfanin gonan ya cire kudin ma'aikata kudin taki kudin kaza da sauransu yakan samu riba ta ainihin wato dinari dubu arba'in kama a ce naira miliyan arba'in duk wannan kuɗin yakan ciyar da su ne yakan ba da scholarship ne ga ɗalibai kawai masu neman karatu masu neman wurin zama wanda za su na neman guziri za su tafi wata ƙasa karatu da sauransu yana ciyar da su ne gaba ɗaya ya ba su wannan kuɗi abin da yake kenan وقال أبو إسحاق abu nazam wannan dan ilmul ɗin din ce. wa zakara abdul wahab ya ambaci abdul wahab sai yawa mishi ce huwa wallahi wannan mutumin na rantsi da Allah ahla min amnin ba'da khawfin dadin zama da shi ya fi dadin da kake samu na aminci bayan da kana cikin tsoro fitarka daga cikin wani tsoro ko wani bala'i da dawo ka cikin aminci ya kake ji wa bur'in ba'da saqamin da kuma waraka bayan cuta wani irin daɗi kake ji bayan kawar ke daga cuta wa hasbin ba'a da jadbin da kuma samun ni'imar ruwan sama bayan fari dawowar ruwa ya manoma suke ji wa ba'a da faƙari, da kuma wadata bayan baƙin talauci wannan mutumin duka ya fi daɗi fiye da wani abubuwa wa min iƙa'atil mahabubi kuma ya fi daɗi fiye da biyan buƙatan masoyi ai mutane sa jin daɗi idan masoyansa na son su masu abu suka yi musu ko idan budurka ta ce ka sai mata handset mai kyau ba ta san wannan karamar babu facilities in ka sai mata ya kake ji za ka ji wani annashuwa ko da satisfaction <laughs> wa min farajin makrubi da kuma jin daɗin da kake ji idan ka fitar da wani wanda yake cikin kunci daga kuncin ya lauya yake ji idan ya yi winning case wanda za a cuci wani talaka za a cuci wasu marayu ba ya kuke ji za ka ji wani daɗi da wani abin nan wato wani in jazi ko to duk daɗin rayuwa da wannan mutumin ya fi wani. wafiya muhammad ibn adiyin al-basari al-muhaddith sai kuma malam muhammad ibn ali Albasari wanda shi mana da gaske rijalus sitta malamin hadisi ne rawa an humaydin wa tabaqatihi yana da riwaya daga humayd da sa'o'insa wa kana ahad thiqati al ɗaya ne daga cikin manyan mahaddata malamai wafiha muhammad bin harbin al-khawlani al-abrash al-himsi qadi dimashqa rawa an zabidi fa akthara wa rawa an muhammad bin ziyad al-alhan wa kana hafizan mukthiran shi ma wannan muhammad ibn harbin al-khawlani ɗaya ne daga cikin rijalus sitta ana ce mishi al-abrash mutumin ƙasar hims ne yayi alƙalanci a ƙasar dimashq sham yana da riwaya daga az-zabidi da yawa sannan yana da riwaya daga Muhammad ibn Ziyad al-Alhani ya kasance mahaddaci ne mai yawan hadisai wa fiha Yahya ibn Sa'id bin Aban al-Umawi Yahya ibn Sa'id ibn Aban ibn Sa'id ibn Abi al-As kenan al-Qurashi al-Umawi wanda babban malami ne mutumin kasar Kufa al-Hafiz wa laqabuhu Jamal ana ce mishi Jamal rawa anil a'mashi wa khalqin na da riwaya daga a'mashi da wasu mutane wa hamal al-maghazi an ibn ishaqa wa atana biha ya koyi karatun maghazi daga ibn ishaq kuma ya bada muhimmanci daga akan haka kuma akwai dan shi sa'id ibn yahya ibn sa'id wanda shi ma daga cikin rijalu sita, ya ruwaici waɗannan magazi daga wannan baba nashi wa zada fiha ashiya ya ƙara wasu abubuwa a cikin magazi din wa fiha ustushida abu ghazwa fi ghazwatin abu ali shaqiqun al-balhi az-zahid shaykh khurasana safara marratan wa fi suhbatihi 300 murid wa huwa shaykh hatim al-asab malan yace wa fiha ustushida fi ghazwatin a wannan shekara ustushida fi ghazwatin abu ali shaqiqul balkh az-zahid wani malami suna abu ali wanda shi ma malami ne sufi mai zuhudu a wannan shekarar ya rasu a wani yaƙi da aka yi wanda ya je yaƙi wanda ake ce mashi shehu khurasana babban shehi na ƙasar khurasana safara marratan wa fi suhbati 300 muridin ya taɓa tafiya da muridai ɗan ɗari ƙasa sama da mutum ɗari uku wajen rana suna biyar da shi huwa shehu hatimun al-asam shine malamin su hatimu al-asam shi ya koya musu manhaji na ainihin zikiri da bauta da gudun duniya وفيها سلم بن سالم سلم بتسكين الله بن سالم البلخي الزاهد شما زاهدين روى عن ابن جريج وجماعة وكان صواما قواما mai yawan azumi ne da tsayuwar dare qawwaman fil amri bil ma'ruf mai tsayuwa akan umarni da kyakkyawa da hani da mumuna qala abu muqatil as-samraqandi malan samraqandi yace salmu fi zamanina ka Umar ibn al-Khattab fi zamani ce salmu a zamanin mu kamar Umar dan Haddab ne a zamanin shi wajen wato riko da gaskiya Kultu. ni ko zahabi nace wa huwa shaƙiƙun wa shaqiqun da'ifan fil hadith to da shi dai da shaqiqu ɗin can dan uwansa din to dukansu dai masu rauni a hadisi eh baya ga haka kuma shi wannan ya kasance ba murji'i ba yana da aƙida ta murji'a na cewa al-imanu la yazidu wa la yanqus Ah, sannan ah, haruna rashid ya kama shi ya kulle shi a gidan yari saboda wasu ra'ayi na siyasa da ya suka bambanta da kuma yadda yake surutu akan gwamnati ba a sake shi ba sai bayan rasuwar haruna rashid da kuma kaga daga rasuwar haruna rashid din aka sake shi bai kai shekara ba shi ma ya rasu rahimahullah ah, an ce ba shi da shimfiɗa na kwanciya a gidansa kwata-kwata kuma ba a taba ganin shi yana shan ruwa ba shekara da shekaru shi ba ma azumin annabi dawuda yake ba siyamu dari yake kuma gari sannan gaba ɗaya gidan shi babu gado babu wajen kwanciya saboda sallar dare haka za ka ba labari a cikin sayar alamin nubala haka ga wannan ayya kai karke ke kai imajin wani gida wanda babu gado kuma gidan mutum ne da iyalai da kuma amma babu gado kuma kullum cikin azumi yake Allah ya gafarta mai Wafiha Umar bin Harun al-Balkhi sai kuma Umar dan Harun al-Balkhi duka waɗannan balkhawa ne mutanen Khurasan rawa an Ja'far as-Sadiq wa tabaqati yana da riwaya daga Ja'far as-Sadiq da kuma tabaqarsa wa kana kathiran hadisi basiran bil qira'ati ya kasance mai yawan hadisi kuma masanin qira'at zabi yace taraku amma malamai sun yi watsi da shi wannan yana da hadisai a cikin sunan tirmidhi da ibnu maja amma an kaje karanta shi a cikin sunan alamin nubala da littafin tahdhibut tahdhib da littafin ainihin wato tahdhibul kamal na imam al-mizzi zaka ji rubdugun da malamai suka yi akan zargin shi da ƙarya zargin tuhumar sa da ita zargin shi da rashin kiyaye magana yadda take tunda kan al-imam an-nasai abul hasan ad-darqutni sannan abu hatim ar-razi da na baya bayan su irin sibuna addinin turjani da makamantansu malamai sun yi rubdugu a akan shi akan cewa ba amintacce ba ne da haka zahabi ya dunkule maganar su yace taraku duk da yake yana da sima guda ɗaya shi ne waɗancan murji'a da muka ji yan garinsu ya kasance yana da tsanani wajen yi musu raddi halin suna ne a aƙida yana musu raddi su kuma suna baƙar gaba da shi ya kasance masanin hadisi ne lakin lakinnahu matrukun saboda rauninsa da kuma tuhumarsa da aka yi da ƙarya fiye da malami guda ya tuhume shi da ƙarya sirkin Ibn jurej ne ya auri kanwar Ibn jurej eh, yadda aka ba da labari kamar da limamu ah, ainihin wato ah, ah, abin nan ya ambata khatibul bagadadi a cikin a cikin tarihi ɗinsa cewa ganin shi na farko da da ibnu sai ya ga ibnu jurejin kyakkyawan mutum ne sai ce duk yanda aka yi a cikin rashin cikin da aka wannan yana da kanwa to za ta zama kyakkyawa daga kawai yana da kanwa ya auren mai ita sai ku ya auren mushi da ita kamar yadda malam za a bata nan eh, eh, masanin masanin abin nan ne masanin qira'at ne kware wallahu ala ba suna bane kace ko dan kaga wani yana da kyau ka aure kanwa shi ba dole ya zama kuma ta yi kama da shi ko kuma shi ya gama da ita ko ta yi shi ya biyo wani ita kuma ta biyo wani daban sai ka zo an kawo maka amarya ka ganta haka a burkice kamar tsohon mota a ga an samu matsala ke ba saboda tsanan suka tattake shi ba ya tabbata ba kuke ai bi shi ma kaga ya ce tara ku da akwai wata magana a kan shi da ya yi magana eh, hadisan shi ga ifai ne babu shakka akan haka waya musamman a cikin sunan turmi zaka dinga ganin sunan shi ah, a riwayar tirmidhi da ibn maja amma duka riwaya sun mai rauni ce kuma sannan dara kuɗi ne bai cikin mushaddidu sai dai ko almamun nasa'i ko abu haji na don mai zarge musu a ai su da ba su ce littafan su ingantattu ba ne ba su ce haka ba dama suna ruwaito hadithai ne a bisa babakan fikihu kuma tirmidhi bil akhas shi da kanshi yana bayyana ire-iren waɗannan abubuwan hadha hadisun la na'rifu illa min tariqi fulan kaza kaza kaza kaza wa huwa garibu ko kaza yana faɗa da kanshi haka wannan ba shi ne zai rage musu daraja ba sai dai fil jumla an kalli nagarta kowanne aka sannafa su gwargwadon nagartarsu kaga tirmidhi shi shine kamar ka ce na hudu a jeren giya bukhari muslim abu dawud suna sama da shi bayan kasancewa sun fi shi inganci sannan kuma su shi bukhari malamin sa ne sauran kuma sauyin bukhari ne da kaga suna matsayin sauyin malaman shi a karantin malaman sa ka fahimta sannan imamun nasa'i kuma duk da shi yana gaba da tirmidhi a wajen ɗabakan malamansa amma shi kuma ta'akhkhara wafata ya dade a duniya ya kai har shekara 303 kafin ya rasu sannan kuma Tirmidhi na da wata miza daban da sauran ba su da shi ita ce wannan tattaunawa akan fiqhu da muqaratil ara da kuma magana akan rijal duk da yake na sai mana magana akan rijal mutaba da sauransu to sannan sannan kuma sai eh, cikon shine ibnu majah din ne dai akwai maganganu na jin ai duk mun yi su a cikin tadwini sunna ko in mun karanta su abubuwan ne wasu ba sa zama ko sun shi wallahu ta sai usulul fiqh ko qawluhu wala yushtaratu inqiradu al-asri ala sahihi sahih ay la yushtaratu inqiradu asri asirin mujmaina cewa da ba a sharɗanta yankewar zamanin bisa magana mafi inganci ai wato ba a sharɗanta cewa sai zamanin waɗanda suka yi ijima'in ya ƙari wa ma'anahu an ya muta ahalul ijma'i ma'ana wannan magana shine ba za a ce sai wanda suka yi ijima'in gaba ɗaya sun mutu ba sun yabda ul ihtijaju bi ijma'i sa'annan a fara kafa hujja da ijma'in su wa mas'alatu fiha qawlan wannan mas'ala akwai zance kala biyu a cikin ta al awwal zance na farko annahu la yushtaratu inqiradul asri wanda suka ce babu sharaɗi sai an ga zamanin ya ƙare wa haza mazhabul jumhuri wannan shine mazhabin mafiyan malamai fayan aqidul ijma'u bi mujarrad ittifaqil mujtahidina walau kanu ahya daka ijma'i yana kulluwa da zaran an samu haduwar zancen mujtahidai koda suna rayuwa fala yajuzu mukhalafatu bi halasta asaba mushi to karin wanta fa jama'a duk wannan ma fa ana magana akan ijma'i ne a babuka na ijtihadi babukan fiqhu wanda suke daukan taqlidanci da kuma ijtihadi amma ana magana akan babun aqida babu magana wai mutun yazo shi daga baya ce shi ma mujtahidi ne ballantana har ya halasta wa kanshi sabawa sabawa maganan magabata akai duk abinda magabata suke akan aqida ijma'i ne tsakaninsu ko da wani ya saba zaka tarar sabawa ce wadda ghairu mu'tabara kamar magana akan al-imanu yazidu wa yanqus din nan misali ko kuma wani abu makamancin haka kuma magana akan ru'yatullah da su, ko da akwai ijma'i akwai ta haƙiƙin magana game da shi to babuka na aqida abin da yake tsari game da musulunci shine bi ne kawai bi ne saboda qur'ani ne ya faɗa ƙarara ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين sannan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa al'umma ta za ta rabu gida 73 me yace za, abu na gaskiya abinda yake akai shi da sahabbai to abinda suke akai su da sahabbai dangane da aqida wani bai iya zuwa ya ce wai tanakudin da waɗannan mutane suke kawo a rayuwa yanzu cewa ai a aqida hujja kawai ake ne ma'ana idan ina da hujja da take cewa a cikin qur'ani ni a nawa hujja na gano cewa a cikin alqur'ani akwai maganganun da ba na Allah bane wasu ne suka saka su daga baya kamar da misali yan shi'a suke iddai idan na yadda da wannan a matsayin hujja sai in ce shine aqidata kuma na koyar da wannan sannan hane tutiya da cewa akan gaskiya nake babu shakka wannan zindikanci ko mutum ya zo da cewa shi yanzu ya kudirce sayyidina ali ya fi cancantan halifanci saboda ya gano haka ta hanyar dirasa na hadisan da suke magana akan fallar sayyidina ali sun fi yawa misali akan na fallar sayyidina abubakar ko kuma ya ga ko da yawansa daya a ƙara cewa shi sayyidina ali yana da ɗoriyar kasancewa shi jinin Maza" Allah sallallahu alaihi in abubakar siriki ne shi ma siriki ne abubakar sahabi ne shi ma sahabi ne abubakar ya je badar shi ma ya je badar to amma ya samu wani ƙarin point cewa shi jinin manzan Allah ne sai mutum ci to da wannan ya karkata zuwa ga shi yanzu yana ganin Aliyu ya fi cancantan halifanci kaga yanzu wannan ai yana da dalilai kenan ko yana da hujja da ake cewa amma ta saba ma abinda salaf suka ijma'i akai ko to shi ma bata ne to haka cewa ai qur'ani ba magana Allah bane qur'ani wai halitta ne saboda daƙiƙanci sai mutum ya ce wai ai saboda hujja kawai ake nema to su magabata da suke wannan magana da ka suka yi ne kam da hujja suka kuma hujjar nan qur'ani ne karara da sunna tabbatacciya suka dogara da ita sannan kuma ijma'i ne babu wani malami na magabata wanda bai tabbatar da haka ba sawa'un waɗanda suka yi preceding wannan fitina ko wanda suka rayu da ita ko wanda suka zo bayanta kawai dai fitinar da ta zo ta yi tsananin da ta yi konzumin mutane da yawa sai da aka wayi gari mutanen da suka tsira mutum biyar ne gyal kawai wanda ba su yi shakin bakaranta almihina ɗin a cikin littafin siru a alamin nubala da littafin uh, musamman littafin uh, al'imamu ibn kathirin albatu yan nihaya ya ambata karara su ahmad ibn hanbal su wancan muhammad ibn sarar khuzai su abu nu'aimin uh, hamad da wasu mutane guda biyu mutane biyar yace waɗannan su kadai suka tsira a wannan mihinar sauran wasu sun gudu ne wasu sun yi shiru wasu sun yi ta'awili wasu kuma sun ma shiga kawai an yi da su dan a fanta ma da su ko nan su ma su samu mukami da sauransu amma dai aƙida ce a wurin malamai magabata cewa ƙur'ani maganar Allah to wani bai iya zuwa kawai ya ce wai yana da hujja ta saba wannan kuma abin mamaki da cikin hujjojin shine cewa wai suratul baqara an ce za ta zo ta da ali imrana gama kalgamamati kalgamamati ne wannan jama'a wato abun mamaki wallahi da kullum nake faɗa shi akwai man takeici a ce mutumin da ake iddayayin waya da PhD a usul fiqh shi yake wannan kuma daga makka ko wani abu irin kada sai dai kawai ka tuna cewa karatun jarabawa kawai duk dabaru ne a ko ina ne ma karatun jarabawa ne karatun wa mun yi shi mun san inda yake za ka yi iddiyayin ka karanta littafi sama da guda talatin da sunan literature review sai zama hala ba karanta kwaya ɗaya karatu na fahimta ba ko ina kawai kayi kayi ɗan sabe ne haka ɗan skimin ka shiga ta cikinsu ka zaɓo abin da ya wani ma bai iya wannan lafawar daura raɗin me yake copy and paste a wannan zamanin da komai za ka buɗe shi ka ganshi a kwamfuta kai kwambatin ɗin shi zuwa da ka ga dama ka cire ka ƙara ka rage ka canza sai ka ga dama ka ce na wani in ba yanzu da ake da software da take mai detecting plagiarism ba a nan abu an samu mutane da dama da suka yi phd yadda muka ga wannan abubuwan allah ya sa mu ga annabi mata hausawa ba wai labari ba ne abinda ka gani da ka mutum ya ɗauko article gaba ɗaya ya sauke ya saƙa a cikin rubutun shi sannan ya yana fankama cewa nashi da an mutu kuma a gaba haka bane idan shirai na fata to ga alama a ko ina ma ana yin wannan ba ma ga alama ba ya tabbata ana yin wannan a ko ina saboda mutane yanzu laƙuban kawai suke nema laƙabin daktar ne kawai ke burge su don a dinga cewa su ma wai malamai ne malamai ne na ƙarya walla ba malamai ne na gaskiya ba don wallahi za a iya haɗa wata phd hala za a iya haɗa guda dubu da guda ɗaya a haɗa su duka a haɗa ilimin masu wannan phd su dubu da kwaya daya a hada su a narke su zuwa ilimin mutum daya ba za su kamo watakila dan yatsan ilimin malami irin zahabun nan ko malami irin imam malik ko malami irin ibn taymiya ba za su kamo abin nan farcansa ba amma kowa a cikinsu yana tuke shi ma malami ne sau da certification daga wata jami'a ko daga wani institute to wannan shi ne fitinar mu kuma da muka zo muka zama ahalus sunna amma kawai sunnar yayi ba ahalus sunna suka karanci sunna ba kuna tsammanin jama'a idan da a ce littattafai irin su kitabu tauhid na ibnu manda kitabu tauhid na ibnu khuzaima kitabu shari'a na ajurri lahi lalaka'i shar'u itikad al-sunna wal jama'a littafin ainihin wato abin nan ibana ta ibnu batta kitabu sunna na ɗan eh, gidan imamu Ahmad a ce waɗannan tafin karanta su ya yaɗu a majalisu kamar yadda kowa misali ya saba da bulugul maram da ɗadu salihina kana jin wani zai iya zuwa ya faɗi wannan magana har a dinga ya da shi ba zai yiwu ba amma sau da tafan ba su yaɗu irin wannan yaɗuwar da ake sa ran su yaɗu ba ba su yaɗu irin wannan yaɗuwar ba yanzu ne ake samun ɗaiɗaiwa wurare da ake karantar da su da haka akwai ƙarancin sana abin da ke cikinsu amma kasashen da suka san abin da suke yi suke karantar da ire-iren littafan ba ka samun yaɗo irin wannan mugayen akidu ba za ka taɓa samun burbushinta ko da wani ya fito da ita to za ka ga ba za ta kai ko'ina ba me ya sa boko haram ba ta kai ko'ina a ƙasar nan ba ku ka tambaye kanka wannan tambaya saboda yaɗuwar ƙaunar karatun boko ba wai tsabin imani da cewa wai muna buƙatar boko ba a kallon da mutane suke boko a matsayin sana'a kuma ba wanda sai ya hana su ko mai dubu da kaje yanzu da muke magana an gari yawai ranar monday za ga da mutane suke jarabar tafiya makaranta da sakandare da firamare da na gaba da sakandare me yasa saboda bokon ya yaɓi a cikin mutane ko to duk wanda ce zai hana shi ya jawo shi aiki to ka kaddara inda irin wannan yaɗuwar bokon hakan tafannan suka yaɗu Allah sa kun gane kwatanci to shi yasa kawai wanda yake faruwa da haka mu da muke ta musa lafiya ne muna da aiki akan mu na tsaya makarantar nabuwa mu tsaya mu nakalce su aqida daga litafai usul masu isnadoji yaushe wani zai zo kawai rana a tsaka ya faɗi wannan magana jama'a bayan lalaka yana cewa zai iya kawo malamai sama da dubu biyar wanda kowannen su ke cewa ƙwar'ani magana Allah ne ya faɗa haka bayan ya kwararo maganganun sama da malamai ɗari uku da hamsin daga kowane gari daga kowace makaranta daga kowane eh, zamani ko mazhaba ya dinga kawo su kowa ya je duba littafin ai ba boye Ya ce da na so sai na kawo sama da malamai dubu biyar. sai kawai yanzu wani ɗan tatsitsi kawai saboda an sashi wata kujera wai sai zai ce ba haka ba ne. kuma sai a ce wai a yadda that is injustice wannan ana cin mutuncin ilimi ne jama'a ba zai yiwu wallahi wanda kuma duk ya san wannan abin wallahi bai faɗa ba ya ci amanar gaskiya jama'a mu kuma kan magana mu cewa duk ijma'i ana magana ne yanzu a cikin babuka na fiqh ba a babuka na usuluddin ba athani zance na biyu nan ne ko wa qad hasala fala yajuzu mukhalafatu ko li'anna adillata li'anna adillata hujjiyat al-ijma'i la tujibu inqirad al saboda dalilan kasancewa ijma'i hujja ba sa tirsasa sai zamani ya tiki wa li'anna al-ijma'u huwa al-ittifaq dan shi ijma'i shine haduwa wa qad hasala kuma ya hadu din ya faru faman ladhi yamna'u min qabuli to me zai hana a karba wali anna tabi'ina qad ihtajju bi ijma'i sahabati qabla inqiradi asri kuma dan tabi'ai an samu suna hujja da ijma'in sahabbai kafin shudewar zamanin sahabban walau kana dhalika shartan lam yahtajju bi da sharadi ne da basu ah, kafa hujja da shi ba zance na biyu. annahu yushtaratu inqirad al-asr wa huwa qawl ba'd ash-shafi'iyya wasu shafi'awa suka ce sai zamanin ya kare wa riwayatun an al-imam ahmad bayan shafi'awa ma kuma an taba samun irin wannan zance daga imam ahmad wa wajhu ishtiratihi ihtimalu ruju'i ba'd al-mujtahidin ar-ra'yi ta fuskar cewa su suna ganin haka dan akwai yiwuwar wani mutum daga cikin mujtahidan ya canza ra'ayi kafin ya rasu fa ya'udu dhalika ila al-khilaf sai ya zama to an samu sabani kenan babu ijma'in kuma wal qawlul awwal huwa sahihu kama dhakara al musannif zancancan na farko shine ingantacce kamar yadda malam ya ambata ibn juwayni li quwwati adillatihi saboda karfin hujjarsa wa li anna al-qawl bi ishtirat inqirad al-asr yuaddi ila ta'dhur al-ijma' saboda kuma idan an faɗi haka to bashi yuwa a tarar da ijma'in nan saboda abin da ya faɗa a baya cewa za a iya haifan wani ya zama malami kafin su kare لانه لا يكاد اثر لا يكاد اثر ينقرض حتى يحدث يحدث من اولاده من ينشأ ويبلغ درجه الاجتهاد ba wani zaman da zai kare har sai an samu wani daga cikin ƴaƴan zamanin ya faru an haife shi ya girma kuma ya zama watin malami ma'ana wata dabaka ta mushrikai ba ta karewa sai wani ya taso kamar yadda wata dabaka ta masu kuɗi ba ta karewa sai wani ya taso walahu an khalifa kaga in zama malami yana da ta cewa kenan li'anna al-ijma'a lam yanqat dan ijma'in bai riga ya kullu ba kenan wa hadha yu'addi ila ibtalin iqad al-ima' ijma' wannan zai sa a barnatar da yiwa ijma'i wa ma adda ila zalika fa huwa batil duk abin da ya kai zuwa ga haka ya zama barna qala al-qarrafi wa inqiradu al-asr laysa shartan khilafan liqaumin min al-fuqaha yace sharadin cewa sai zamani ya tike ba sharadi bane sabanin maganar wasu malamai wal mutakallimin da yan alwujud litataddudi wuladati wuladati kulla yawmin saboda eh, sabuntuwar haihuwa kullun kullun fa yata'azzaru al-ijma' qawluhu fa in qulna inqiradu asr shartun eh, bayyana bidhalika samartar al anan kuma yana bayyana abinda sabanin zai haifar wal ma'ana in qulna idan muka ce inqiradu asri asr bi mauti ahli karewar zamanin ta hanyar rasuwan mutanen zamanin shartun aifi fi hujjatul ijma' wa hadha al-qawl muqabilun lil wannan magana tana kishiyantar magana take da asali mai inganci din can fa yu'tabaru ai fa yu'tabaru qawl man wulida fi asril mujma'ina za a lura da maganan wanda aka haifa a zamaninsu wa balaga rutbata lijtihadi fi hayati ya kai matsayin musaidi a rayuwarsu au fi hayati ba'dhi ko a rayuwar wasunsu falahu an yi khalifa yana da ‘yancin ya saba wala budda wala yu'addu mukhalifan lil ijma ba za a ce kuma ya saba ijima'i ba li'annahu lam yanqid don ba a riga an kulla ijima’in ba sai in an kulla ne za a ce in ka saba yi lifi amma an ba a riga an kulla ba kana da ‘yancin ka saba za mu sauraron saboda lokacin magariba yana dan yin baya baya ko kuma akwai mutane daga nesa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام